yammacin asabar 26 ga watan al-muharram hijirar annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekara 1440 daidai da 6 ga watan oktoba shekarar miladiya ta 2018 wannan shine kasar na 191 cikin jerin gyar kasusuwan karatun littafin zadul ma'adi fi hadi khairul ibad wallafar al-imam al-muhaddith al-mufassir abu abdullah muhammad bin abi bakar al-zura'i al-dimashqi wanda aka fi sani da suna ibn qayyim al-zawdiyya shaykhul islam rahmatullahi alayhi wannan littafi na zadul ma'ad malamai suna cewa mausu'a ne na tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama littafi ne na komai da ruwanka dangane da ɗabi'a da tarihi da tafarki da tsarin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ya gudanar da rayuwarsa da alaƙarsa da mutane malamai suna jinjina ma ibnu qayyim al-jawziyya akan wannan aiki saboda lura da cewa musamman ya rubuta asalin littafin a halin tafiya a ƙasar makka inda ya je aikin hajji daga ƙasar su ta dimashq sham Allah ya saka mashi alkhairi ibnu qayyim al yana mana darussa akan tarihin hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ma'ana aurarsa daga makka zuwa madina za mu tashi inda yake cewa thumma inna rasulallahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama laqiya inda al-aqabati bil mawsimi sittata nafarin min al-ansar bayan da waɗancan ansarawa suka zo da nufin neman taimako na yaƙi tsakankaninsu da danginsu al'awu sai kuma suka gamu da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wasu daga cikinsu suka lura cewa wannan fa shine mutumin nan da yahudu suke mana gori a kansa abinda ya fi dacewa mu riga su musulunta da bin addinin Rashin haka suka shiga addinin musulunci suka koma garin su suna ba da labari shine sai malam ya ce baya ga nan kuma sai manzon Allah sallallahu alaihi wa ala ya gamu da wasu mutane shida bayan da ya ce faslun ga wata gaba thumma inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama laqiya inda al-aqabati fil mawt ya gamu da a aqaba a wajen wato nan inda yake jifa kenan ya gamu da fil mawt a lokacin aikin haji a kwanakin aikin haji a wurin inda ake jifa na jamarat sai ya gamu da sittata nafarin min al-ansar mutum shida daga cikin ansarawa kullahum min al-khazraj dukkaninsu daga cikin khadraj suke wa hum waɗannan mutane guda shida su ne na farkon su abu umamata as'ad ibn zurara wa awf bin malik bin al-harith wa rafi' bin malik wa qutbatu bin amir wa ƙuƙubatu dinu ah, amir wancan ƙutuba wannan kuma ƙuƙubatu dinu amir wa jabiru abdullahi dinu ri'ab fada ahun ilal islami fada ahun rasulullah tsari salama ilal islami fa aslam wanzu Allah ya gama da waɗannan mutane guda shida na farkonsu shi ne abu umamata as'adu binu zura wanda ah, ah, sunan shi kenan as'ad bin zurara bin adad ana mushi alkunya kamar da malai ambata nan da suna uh, abu umama shine mafi karancin shekaru a cikin uh, nukaba waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rabi su a matsayin wakilai uh, a ƙarshen ita wannan akaba wannan bawan Allah ya rasu bayan hijira da 'yan watanni kaɗan ba a kai shekara guda ba Ah, kamar yadda al-Imam ya ambata shine farkon ba an sare wanda aka mishi sallar jana'iza kuma aka rufe shi a baqiya kamar yadda Usman dan Mas'ud shine farkon muhajiri da aka rufe a wannan makabarta malamai sa da saɓani a cikin su biyu waye ya riga wani mutuwa sahabi ne bai falala daga cikin asabiqun al-awwal sai dai bai riki a falalar jin daɗin musulunci ba a duniya yana daga cikin wanda suke fa minhum man qaba nahabu Allah ubangiji ya kara masa yarda yana daga cikin farko-farkon musulunta a cikin ansar kamar da muka ji gaji. na biyun su malam yace da kuma aufu binul harith wanda aka fi sanin shi da suna aufu bin afra ana ce mashi ibnu afra matarsa ce afra wadda wannan shi ma sahabi ne ba an sare badari ya ji yakin badar ya rasu a shekara ta biyu bayan yakin badar ɗin ba da jimawa ba sai kuma rafi bin malik dan uwan khallad bin malik abin nan wato dan uwan mahaifin khallad alim akwai khallad ibn rafi to wannan shine mahaifin shi rafi ibn malik khallad ibn rafi shine aka fi sani da al-musiu salatu to wannan shine mahaifinsa shine khallad ina fata mun gane wannan da kyau ya rasu shi khalladu a shekara ta uku bayan hijira ma'ana yana daga cikin shuhada uhud ke ya ji badar yana daga cikin wadanda suka shahada a ainihin uhud radiyallahu anhu wa arda sai kuma utbatu bin amir ibnu hadida wanda shi ma khazraji ne ɗaya daga cikin annuka ba sitta sannan ya ji dukkanin yakokin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tun daga badar har zuwa fatu makka har zuwa hawazin wannan shi ya dade ya rayu har zuwa halifancin sayyidina Usman ya rasu a cikin makon da aka shi sayyidina Usman. an kashe sayyidina usman mako bai zagayo ba Allah ya mashi rasuwa shine a sanadiyar shi wannan aya ta sauka wa yas'alunaka anil ahilla hilla hiya mawaqitu lin-nas wal hajj wa la tadbiru da an ta'sul buyuta min buhuriha wannan aya da cikin bakara da ke bayani akan hukuncin ko kuma canza al'ada da larabawa suke ke ita akan cewa mutumin da ya yi nufin ah, zuwa aikin hajji ya riga ya ɗauke har ma aikin hajji ko yake da niyyar zuwa aikin hajji a wannan shekara to baya shiga ɗaki ne rufi wasu sahabbai suka gan shi da manzara sallallahu salama sun fito daga wata kadama sai aka ce manzala to ai wannan kaji kaji ba? ya riga ya nufin aikin haji ga kuma abin da manzala ya ce mishi ne ka biyo ne ya ce a ina bin da abin da kake yi kisa tana cikin a sayyid muslim da sunan ta al-imam tirmidhi da batar imam malik haka Buhari ma ya fita da wani bangare na kisa sai kuma anan ce Ukubatu, dinu amir uku ba su gina amir kala biyu ne a nan akwai shahararren sahabi uku ba su gina amir wanda wannan shi kowa ya fi sani to ba shi ake nufi ba kuma wannan shi bai musulunta ba ma sai na farko na ba mutumin madina ba ne sannan kuma bai musulunta ba sai bayan hijira shi ya shahara yana da riwaya da jarintaka da labarai da yawa ana mushi alkunya da abu hamad eh, ya je har yakin fitintunu na sassin tare da mu'awiya ya ma mu'awiyar gwamna a ƙasar misra ya rasu shekara ta 58 bayan jiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ba shi ake nufi ba anan wannan uqbatu binu amir ibnu nadi ibnu nadi haka sunan shi yake wanda shi yayi eh, shahada ne a waqa'atul yamama shekara ta goma sha ɗaya kenan bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mama tana daga cikin manyan manyan yaƙe-yaƙe da futuhat waɗanda aka yi zamanin sayyidina Umar dan Khattab radiyallahu anhu anan yayi shahada shine ɗaya daga cikin su shi ma وجابر بن عبد الله sai kuma Jabir dan Abdullahi dan Ri'ab wanda shima ɗaya daga cikin ansawu wada ahu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ila al-islam fa aslamu wanda Allah ya kira su zuwa ga musulunci kuma ga baki ɗayansu suka musulunta radiyallahu anhum ajma'i ah, wannan kissa wannan labari al-imamu ibn hisham shine fitar da ita a cikin ah, sira nashi a haka nan kuma baya gashi shi a ah, wasu malamai da dama sun fitar isnadin ta kyakkyawa ne kamar da malaman hadisi suka faɗa wallahu a'lam malam ya ci gaba da cewa ثم رجعوا إلى المدينة فدعوهم إلى الإسلام sannan waɗannan mutane suka dawo madina bayan an gama aikin hajji suka dawo madina sai suka dosa kiran mutanensu zuwa ga shiga musulunci fafashar islamu fiha musulunci ya yi a cikin garin madina hatta lam yabqa darun illa wa qad dakhala al-islam har aka waye gari babu wani gida da ya saura a madina sai da zaman musulunci ya shiga wannan gida Allahu akbar malam ya ce wannan fa kafin manzo Allah ma ya taho ke tun a tun ana manzo Allah yana makka babu wani muhajiri da ya iso a wannan lokacin gaba gida ya ce duk sai aka ta shiga musulunci gida gida ko ina akwai musulmai falamma kana al'amul muqbil da baɗi yi da shekara ta zagayo ja'a minhum 12 rajul sai ka samu su mutum biyu kuma suka taho a sittatul uwal waɗancan shiddar khala jabir bin abdullah in banda jabir bin abdullah bin ri'ab kaga kenan biyar daga cikin waɗancan shidan sun dawo wa ma'ahum tare da su akwai mu'ad bin al-harith bin rifa'a kaji na shida kenan ko mu'adh bin harith ibn rifa'a akhu awf bin mutaqaddim wanda shi wannan mu'adh bin harith din dan uwan awf bin harith shi ma dan gidan afra'u sa daga cikin mutane waɗanda suka yi kwazo sosai a yakin badar da wannan wanda shi ma ya rasu ne bayan kashe Usman shi wannan Mu'ad bin al-Harith ibn Rifa'a dan uwan Auf kenan wa zakwan ibn abd da zakwan bin abd al-qayy bin khalda bin makhlad wanda shi ma abin nan ne ba ansari ne kaji bakwai kenan ko wa kad akama zakwan bi makkah hatta hajara ila nabi sallallahu shi zakwan da yazo ba wai kawai ya zo ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya musulunta ne ya koma kamar sauran ba sai zauna a makka kamar yadda manzala Allah sallallahu yake makka shi ma nan ya zauna bai koma ba sai da manzala Allah sallallahu ya bada umarni a hijira da shi aka hijira zaka ake ne take ana ce mishi muhajiriyun ansariyun shi ba muhajire ne saboda hijira yayin shi ma sannan ba ansari ne kuma saboda mutumin garin Madina ina fata mun gane wa ubadatu bin salih da ubada ibnu sani ibnu qayyis al-khazraj radiyallahu anhu ɗaya daga cikin manyan sahabbai wanda za mu zo mu ji tarihin sa a takaice insha Allah a cikin wannan darasin dan fa'idodin da suke cikin sa wannan babban sahabi ne yana daga cikin manyan jaruman sahabbai wanda za za a ji labarin sa babban sahabi ne radiyallahu anhu yana daga cikin waɗannan na farko farko wa yazid ibn sa'alaba da kuma yazid bin sa'alaba wa abul haytham ibn tayyihan da kuma abul haytham ibn tayyihan malam yace da kuma wa uwaymin bin malik haka yin ta na ko uwaymin bin malik wannan suna na uwaymin da aka kawo a nan dan malik ƙaunar wahidan kuskure kuma dukkanin nufokin rubutun hannun haka suka zo wanda yake ishari akan ko dai ya zama kuskuren ya faru ne tun daga shi malam ibnu ƙayyar daudiya ko kuma daga wasu masu kwafewa Allah ya gafarta musu gaba da domin in ka ce wannan mutumin shine uwaybur Ibn malik to akwai tanakubi a nan domin uwaybur Ibn malik shine abu darda sahabi sananne da kowa ya sani wanda ya rasu a shekara 33 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Darda ko muhajiri yana da dangantaka da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga ba zai zama yana cikin waɗannan ba na ɗaya kenan na biyu kuma ya saba wa abin da yake sananne a cikin sira a cikin sira ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan aka zo bayani akan waɗannan duka ba wadin babu wannan mutumi a ciki ba zai yi a ce akwai shi a ciki ba baya ga cewa mutumin makka ne kuma bai musulunta ba sai bayan bada ina fata mun gane wannan da haka wanda ke nan wurin shi ne uwai mu babu rawun nan uwai mu binu malik uwai mutu ya aka yi aka yi wani kawai ya ƙara ra'u ke kuma uwai miru binu sa'ida amin binu sa'idata binu binu nadri al'aus uwai mu binu sa'idata al'aus shi ne ya kamata ya zama a nan sai don ka lissafa yanzu mun samu mutum nawa kenan mutum goma sha ɗaya ne kun sha biyu ne kaga waɗancan shidan na farko sai ka kale guda ɗaya shine wani jabiru ɗan abdullah ɗan baɗar ri'ab sai ka tsara da waɗanda ya ce mu'azu bin al hari shida kenan zakwan bakwai kenan sai ubadatu bin sami takwas sai yazidu bin salaba tara sai abul haisani ibn tayyihan goma sai uwainu bin sa'ida sha ɗaya to kamar nan ma malam ya rafkaru rahmatullahi alaihi bai ambaci mutum na goma sha biyu ba tabbas waɗannan duka ba waɗin su goma sha biyu amma ya ambaci mana guda goma sha ɗaya na sha biyu shine al-abbas bin ubadata bin nadla al-abbas bin ubada bin nadla al'amsari shi ne cikon mutum na goma sha biyu daga cikin waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya gama da su a wannan gamuwar kuma dukkaninsu suka musulunta suka gama cikin sahabbai cikin ansaru an anhum ajma'in sai malam yace وقال أبو الزبير عن جابر إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لبث بمكة عشر سنين abu zubair muhammad ibn muslim ibn Fadros ya ce daga jabir ɗan abdullah rahmatullahi alaihi wa radiyallahu anhu an abi jabir ya ce lallai manzan allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ya zauna ƙasar makka shekara goma sha biyu ya tabi'u nasa fi manazilihim fil mawasim manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana bibiyar mutane a masaukai yanzu a lokacin aikin hajji wa majanna da anguwan nan da ke da kasuwa mai suna majanna wa ukaza da kaso ukaza idan ana cinta wadda kalan kuwa ce ta shekara-shekara yakan je yana yin wa'azi a wurin ya kuru yana cewa man yi ne waye zai shibince ni ya kai ni garinsu wa manyan yansuri wane ne zai bani taimako hatta ta risalatar har na samu halin isar da saƙonnin Allah ubangiji ne wala hujjanna duk mutum da yamu haka Allah zai bashi aljanna fala yajidu ahadan yansuru wala yu'in baya samun wani mutum kwaya daya da zai mishi wannan taimakon ko ya bashi masauki ko ya taimake shi hatta inna ar-rajula la yarhadu min mudar aw al-yaman ila zi rahimi fa ya'tihi qawmuhu fa yaquluna la yace har ma aka samu daya daga cikin su yakan yi tafiya daga kabilan buda ko daga yaman ya zo gun wani makusancinsa wanda suke da dangantaka fai akiyahu fai akihi qawmu sai mutanen shi su same shi dan zai tafiya zai ratsa makka ko zai zo kasuwanci ko zai aikin haji ko zai zo cikin kasar hijaz sai a zo daga cikin jankun ne da za a yi maka da wasiya sai a ce gula ba quraish a hirɗinka muna dama kunne ka yi nesa da yaran na ƙurashawa wai annabi Muhammad suke wannan rashin mutuncin la ka. kai ya jarabce ka kai saka cikin fitina wa yamshi bainar rijali manzo Allah sallallahu alaihi salama yana yawo tsakankanin mazaje cikin ƙabilarsu, ya yad'uhum buƙilan Allah azza wa jalla yana takkiran su wa da yashiruna ilayhi bil su kuma suna nuna shi da ɗan yaɗa hatta suna cewa kar ku bi shi ƙarya yake mu ne mutanen garin ba mai da shi hatta ba asalallahu in ya karba jabir ya ce haka zan Allah ya ci gaba da shan wannan wahala a hannun waɗannan ainihin wato mutane har Allah ya aiko mu daga Madina fa yati ar-rajul minna wa yu'minu bihi wa yuqra'u al-Qur'an mu da muka zo sai mutum ya je ya same shi sai ya karanta mashi alkur'ani in ya ji alkur'ani daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya imani wa yanqalibu ila ahli sai mutum ya koma garin su fa yuslimuna bi islami idan ya ji duka mutanen gidan shi da ƴaƴa da mata da zuriya da bayin duka sai ba su musulunci gaba daya da kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya iso Madina alhalin dukkan ta ta zama garin musulmai kafatanta ɗai ɗai da ba a rasa hatta lam yabqa daru min duril ansari illa wasiha, fiha rahatun min almuslimina yuzhiruna al-islam sai da aka wayi gari babu wani gari babu wani gida babu wani family a cikin madina sai ya zama akwai wasu tawagar musulmai a cikin gidan suna bayyana musuluncin su ba sa koyewa wa ba aka Allah ne ya turo mu zuwa gare shi fa atamarna muka ɗaya muka yi shawara wacce ma'ana muka gamu da shi wa kunna muka ce mishi hatta mata rasulullahi rasulullahi sallallahu alaihi muka ce da mu har zuwa wani lokaci ne za a zauna haka a cikin wannan wulakanci ga manzon Allah radu fil jibali jibali makkata wa yakhafu manzon Allah ana koran shi yana jin tsoro a cikin duwatsun maka. yana kwana yana wuni cikin tsoro shi da jama'arsa ya za yi ci gaba da barin shi cikin wannan kunci da bala'i farahanna dan haka sai muka dau himma muka tafiya hatta qadimna alayhi bil mawt muka muka same shi a lokacin aikin hajji bai atan bai'atan ba. ya mana alƙawarin cewa mu haɗin shi a wurin jifa ɗin nan za a yi baya fa qala lahu ammuhu al-abbas sai abbas babban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam radiyallahu anhu abbas a lokacin abbas bai musulunta ba amma sai ce da manzon Allah ya ibn akhi ya kai dan gidan dan uwana ma adri ma haula il qaumul ladina ja'uka ni ban san waɗannan mutane ba ko ban yarda da su ba inni inni zu ma'arafat ma'arifin ma'arafatin zu ma'arifatin bi ahli yakai ba na san dukkanin mutanen Madina na san su don haka da ni za a shi ta ma'ana inda hu min rajulin wa rajulaini ita haka muka zo muka taru ɗai ɗai ɗai ba a zo ga baki ɗaya ba don ka a gane inda za su wato sun irin andan abin da baban sun suka yake musu da ta dukulu min babin wahidi su suka dinga shiga su kuma arsala in suka taho haka su saba'in da biyar ne za a ga kamar suna zanga-zanga za a gane idan mutane zai kai kan me ake da aka wurin da aka yi zai din da aka yi itifaki za a gamu sai suka dinga zuwa mutum daya mutum biyu mutum ɗaya mutum biyu haka ba za a faɗa ku akan cewa wani abu na musamman yana faruwa a wajen nan ba yace da haka muka dinga haɗuwa rajulun bi rajulin wa rajulin falamma nazara al-abbas fi wujuhina da abbas ya kalli fuskokin mu qala sai ce ha'ula'i qaumun la na'rifu girgiza kai shi gaskiya mu da mu san waɗannan mutane ba haula ila ahdathu waɗannan ai yara ne din matasa ne wasu su ma ba su kifa a shekara 20 ba yana tsammanin zai ga sa'o'insa waɗanda suka saba suka san juna da tawon madina sai zama duk babu matasa da su suka iya irin wannan ƙwazo ɗin da ta kifi za ka sai ce eh, kai ban yadda ba gaskiya suna da tantama sai ce da su a ƙunna sai mu muka ce in ji jabir ya rasulullahi alama mubayi'uka ka faɗa mana kawai menene sharadin mubayyan ne abbas yayi jawabi a wurin yake cewa to mu dai wannan dana mu da kuke ganin shi yana cikin dangi ne kuma shekara goma sha biyu kenan rungwari a taba shi kuma za mu ci gaba da goyon bayan shi ko da ba mu addini shi kar ku zo ku tafi da shi ku je ba za ku iya kare shi in kun san ba za ku kai kare shi ba ku ba muna kayan mu za mu kare shi saboda kunji kungi yana da matsala da duk mutanen da suke kasan nan larabawa har yanzu ya sa wasu karayar zuciya akan ko za su iya kuwa shine wannan kawai yake ce a menene kake ya manzo Allah ka bada sharadin da kake so akan shi maka baya qala yake su bayi duni arsan wa fa za ku bin mubaya akan za ku ji din maganar na faɗa. kuma za ku mata biyayya fin shafi wal kasali a lokacin ƙwazonku da lokacin kasala sanda kuke cikin ƙwazo da ni'ima da ƙunshi da walwala za ku mun biyayya sanda kuke cikin wahala da ƙunci da tsoro za ku mun biyayya wa alal nafaqati kuma za ku ciyar da addinin nan na Allah bil usri wal yusri cikin wahala da wadata cikin talauci da arziki wa alal amri bil ma'ruf za ku dinga umarni da kyakkyawa wallahi anil munkar za ku dinga hani daga mummuna wa ala an taqulu billahi za ku dinga faɗan magana dan Allah la ta'khudhukum lawmatu la'in ba za ku ji tsoron zargi ne zargi ba wa ala an tansuruni idza qarimtu alaykum kuma za ku taimake ni matukar na zo garin ku inda ina garin ku za ku taimake ni wa tamna'uni kuma ku katange ni ku kare ni mimma tamna'una minhu anfusakum da irin duk abin da kuke hana wa kanku wa azwajakum da yadda kuke kare mutuncin matanku wa abna'akum da yadda kuke kare mutuncin ayyanku wa lakum aljanna idan kun haka ne kuma na muku alƙawarin aljanna Allah bai muku aljanna fa qumna lubayyi sai kawai suka yi suka dinga mai tabba suna mishi mubaya'a suna cewa sun yarda da waɗannan sharuɗa fa akhadha bi yadihi as'ad ibn zurara sai ɗaya daga cikin su as'ad din can ibn zurara sai kama hannun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa huwa asghar 70 a cikin dukkan mutane 70 da suka zo da wani abu shine yaro mafi karancin shekaru fa qala sai ce ruwaidan ya ahla yaqul kuke ya jama'a dan dakata ina ganin kamar wasu ba su fahimci fa gravity din alƙawarin da suke dauka ba ko dan dakata su kuna ƙara bayani inna lam nadrib ilayhi akbadal mati illa wa nahnu na'lamu annahu rasulullah wallahi ba mu taho garin nan muka haura kuma mu daga yake ba muka zo garin nan ba face muna sanar cewa kai manzon Allah ne wa inna ikhrajahu al-yawma kuma muna sanar cewa yau din nan muka dauke ka muka fitar da kai daga garin nan muka kai ka garin mu mufaraqatul arabi ta fata to mun raba gari kenan da duka larabawa domin duk larabawa suna da akan ba su san addinin ka mu kuma mun ce muna so a rasa mai taimakon ka mu kuma mun ce za mu iya to yanzu mun ja layi kenan na batta na faɗa da dukkanin larabawa gaba ɗayan su wa qatlu khiyarikum kuma wannan zai zama dalilin kashe da dama daga cikin zababbun mu idan an yaki wa an maba'akum suyufa yace kuma za mu za wa anna abbakum suyufa wa anta abbakum suyufa kuma eh, takubba za ta cije ku za ta tsare fa imma antum tasbiruna ala zalika ku sani in kun ɗauki wani alƙawari sai dai fa ku yi a kan haka fa ku bu ta shi da wannan niyyar cewa za ku sha wahala amma za ku za ku ci wa ajrukum kuma Allah sakamakon ku na wurin Allah wa imma antum takhafuna min anfusikum khifatan ko kuma ya zama kuna jin tsoro a wata riwaya ce khifatan zubana irin tsoro na ragage ba tsoron na abi'a ba fadaruhu ta ku kyale shi ka ku kashi garin ku fa huwa a azar lakum inda Allah idan kuka kyale shi to kuna da uzuri a wurin Allah fa qalu suka ce ya as'adu amti anna yadaka suka ce kai as'adu anif anna yadaka kira hannunka daga hannun shi ba ma san wani sharhi mun riga mun gamsu kawai kar kai wani sharhi da zai karya wani zuciya fa wallahi suka ce mun rantsi da Allah la nazaru hadhihi bai'a wallahi ba za mu cire wannan mubaya'ar mu kwaɗe ta daga cikinmu ba wala nastaqiluha kuma wallahi ba za mu yi wasa da ita ba fa qumna ilayhi rajulan rajulan muka sake miƙewa mutum ɗaya bayan ɗaya muna masa mubaya fa akhadha alaina wa sharaf wanzu Allah ya karɓa mubaya'ar mu kuma ya gaya mana sharuɗan sa yuqina bidhalika aljanna yana cewa da mu na ba ku aljanna Allah ya ce in ba ku aljanna tun ranar farko an samu suka samu wannan radiyallahu anhu ajma'in shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa na daga cikin alamar imani kauna an kawo daga cikin kuma alamar munafunci da ta'ewa shine mutum ya ji baya kauna duk wanda ya ji baya kauna mutanen Madina ba mutumin jiki bane da fadda shaidar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin Bukhari da Muslim manzo Allah yake da za a da za a wari mutane jama'a jama'a tawaga tawaga da zai shiga tawaga an kawo za mu zo mu wata gaba insha Allah za mu dan tattauna ko a kawo hadisi ɗaya biyu uku game da falalar su kamar yadda al-Imam al-Bukhari da wasu malamai suka yi mutane masu falalar ba taba ganin irin falalar ba wannan kawai wannan fa starting point ne na wannan da suka a lokacin suka ce manzo Allah in ya bada dama kawai a auka wa mutane a wajen duk a kashe kafirai duk wani kafin da ke wurin kai a kashe shi manzo Allah yake Allah bai bada dama suka ce to ka wuce mu tafi garin mu yace a nan ma Allah bai bada dama ba ku je ina nan zuwa da suka yi suka ci gaba da shi na zuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har Allah ya bashi izini ya taho da ya taho kuma suka bashi mazauni suka bashi matsuguni suka ba mutanen shi aka hada su ikha waɗannan da dama da muka ambace su anan dan kar mu tsawaita akan sharhin sun galibin suna daga cikin waɗanda suka anshi wasu kamar shi wannan uwaimu binu binu sa'ida shine dan uwan Usman dan Mas'ud na irin wannan yan wata da manzo Allah ya ya kulla tsakaninsu ya baka rabin gida ya baka rabin dukiya ya baka rabin gona ya baka matar da ka fi so a cikin matan shi haka suka dinga yi ko ba su taɓa yin ƙasa a gwiwa ba wata rana ne kawai ma shedan ya nemi ya dan ya dan zaniyar da su da aka je hawazin suka ga manzo Allah sallallahu alaihi ya dinga ɗiba yana ba mu'allafatu qulubu yana ba mutanen garin Makka sai wasu daga cikin eh, yara masu karancin shekaru a cikin kace kun ga irin ta ku yanzu duk wahalar da muka sha mun karar zuciya mu mutumin nan yanzu saboda mutanen da sun shiga musulunci nan jibe da yake ba su wani raƙume da ni wani ba kwanan kwanan na aka aka gama da shi ba su wane jinin jinin su da ke jikin takobin mu ko zuciya ne ba zance ya kai ya kawo har manzo Allah ya ji labari ya kira wasu daga cikin manyan su sa'ad dan mu'a amin uh, su su su uh, abin nan uh, za'imul ansar na sa'ad bin mu'ad za'imul ansar yace da shi naji ana faɗan kaza da gaske ne an faɗa yace gaskiya ne ya manzo Allah wawaye mu sun faɗi wannan amma masu hankali ba su faɗa ba manzo Allah yace to a tara mana ansaru gaba daya kada wanda ya shigo sai sai Abu Bakar da aka tara su manzo Allah sai alaihi ya musu faɗa ya musu tankiya ya tuna musu abubuwa yace kun ce kaza kun ce kaza ashe ban sani ku su bata Allah ya ce da ku ta hanya ta ba ashe ba muku kaza ba ashe ba muku kaza ba suna ta kuka suna ta tuba ya manzo Allah ka yafi mu cikin kun ga dama kuma ku mudu guri ku ce mana ba an kore ka ba muka baka wurin zama ba mu ne muka dinga kaza muka dinga kaza ba suka ce ba mu san maka wannan gurin ba ya manzo Allah ba mu maka da maka gori ba manzo Allah ya dadi ya ce to ku sani da ba dan hijira ba da ni ma ansari kuma da za a kasa mutane gari gari kungiya kungiya da garin ku zai shiga da kungiyar ku zai shiga ku ba ku ji dadi ba a ce kowa ya koma garin da raƙuma da azurfa da zinariya da sutura ko kuma ku koma da manzon Allah ku ne rabon ku manzan Allah ne rabon ku ya fi ya fi rabon kowa ke suka ji daɗi. wannan ma sai zama karin falala ce gare su radiyallahu anhum ajma'in ba a taɓa ganin mutane irin su ba jama'a a ta people ba taɓa ganin mutane irin su ka kwatanta wanda zai irin wannan mutuntaka ba za ka taba ganin shi wannan riwaya da malai kawo mana anan al-Imam Ahmad ya fitar da ita da isnadi akan sharadin Muslim kamar yadda kaji daga abu zubair daga daga jabir dan abdullah yadda yake an ana ce ta abu zubai kuma akwai tattaunawa da yawa a wajen malaman hadisi game da inganta ire-iren waɗannan riwayoyi amma dai insha Allah hasanun insha Allah baya ga Imam Ahmad al-Imam al ya fitar da wannan riwaya a wurare guda biyu a cikin as-Sunan al-Kubra dinsa da kuma cikin littafin Jala'il nubuwa haka baya ga shi al ibn kasir ya fitar da shi a cikin sirarsa haka haka ibn hibbana al-imam al-hafiz ibn hajar wa min qablihi al-hafiz zahabi dukkan su sun hassana wannan riwaya sai malai ya ci gaba da cewa ثم انصرفوا إلى المدينة sannan sai suka juya suka koma garin Madina wa ba'atha ma'ahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amra bin ummi maktum sai manzo Allah ya aika tare da su Amr ibn Umm Maktum shine da aka sani da suna Abdullah ibn Umm Maktum ana ce mishi Amr shine asalin sunansa Abdullah ibn Qais ibn Za'idata ibn Umm Maktum mahaifiyarsa ce Umm Maktum wadda wadda sunanta Khadija sorry sunanta Atika bintu Abdullah ibn ibn kasa ibnu an kafa. wannan cousin ne na khadija shi shi ibnu ibn maktum babban sahabi ne wanda yake sananne mai kissar saukar suratu abasa wa tawalla kuma ladani daga kila da na manzo Allah sallallahu alaihi ya rasu a fathul qadisiyya zamanin sayyidina Umar ya shahada a shekara ta 15 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya aika shi wa mus'aba Bina umayr da mus'ab ibn umayr ibn Hashi, ibn abd mana ibn abd dar ibn qusay wanda shi ma dangi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mus'ab ibn umayr sharan ka abun nan zamu zo mu yi tarjuma ta shi ma a take shi insha Allah ah, yu'allimani man aslama minhum alquran manzo Allah ya tura su cewa zai koya ma duwan wanda ya a kasar Madina a koya mishi alqur'ani wa yad'awani ila Allah azza wa jalla su fara wa'azi da kira zuwa ga Allah fa nazala ala abi umamata as'ad bin zura suka sauka ne masaukin su host din su shine abu umamata as'ad bin zura bin radiyallahu anhu wa kana mus'ab ibn umayr ya ummuhu mus'ab shine limani wajen ma'abihin lamma balagu arba'in ya fara musu jami'i na juma'a sallar juma'a sa da suka kai mutane arba'in kamar yadda ibn hisham ya rawaito a cikin sirarsa mujalladi na ɗaya haka al-imamu abu dawud a cikin sunan ɗinsa haka al-imamu abu abdullahi al-hakim an-naisaburi a cikin al-musaddarat haka kuma al-imamu al-baihaqi a cikin sunan dinsa dukkanin sun ruwaito ta hanyoyi daban-daban daga abu umama din daga abdurrahman dan dan ka'ab dan malik cewa yana ba da labari ya ce ya kasance shine jagoran mahaifinsa Ka'ab dan Malik al-Ansari wannan dattijin mawaki din daga cikin mutanen Ansari ya makanci sai zama ɗan shi ne suna Abdurrahman shi yake masa jagora yake duk sanda muka fita sallar Juma'a da ya ji an kira sallah liman ya hau bari sai ya ce rahimallahu as'ad ibn zurara Allah ka fi ɗan malam as'ad ɗan zurara wata rana shi ɗan yake ce mishi me yasa kullum kake yi ma wannan bawan Allah addu'a yake cewa saboda shi ne farkon wanda ya tsayar da juma'a a garin a gidan shi aka fara sallar juma'a kuma shi ne shugaban harkar juma'a gaba ɗaya da da ba shi ne limami ba har aka tambaye shi aka ce ku nawa ne ranar sai ce mu arba'in. wannan riwaya ce kuma hasana al-imamu al-hafiz ibn hajar ya hasanata sai dai malamai kamar shi kan shigun hajar din yake cewa ba kuma sharaɗi ce a akan cewa juma'a sai ta kai mutum arba'in wannan kuma wani karatu ne na daban ba shi muke ba wallahu a'lam malam ya gaba da cewa fa aslama ala ya ma basharun kathirun mutane da dama suka musulunta a hannun waɗannan manyan sahabbai minhum usayd ibn al-qudayr kamar usayd ibn al-qudayr a hannun sa musulunta wa sa'ad ibn mu'adh wanda muka ambata a da yake cewa shi za'imul ansar sa'ad ibn mu'adh wanda shine jagoran su gaba daya wa aslama da islamihi ma yawma idin jami'u bani abd al-ashhad ar-rijal wal nisa sai kuma aka samu gaba ɗayan mutanen kabilar banu abd al-ashhad suka musulunta mazajen su da matan su gaba ɗayan illa usayrin bi ah, amr ibn sadiq ibn waqti sai wannan mutum mai suna amru Binu sabit Binu waqti wanda ake mashi laqabi da qusayr fa innahu ta'akhkhara islamu sallallahu alaihi shi da musulunta ba duk gidan su, duka dangin su gaba da ya musulunta duka kabilar su yace shi gaskiya ba zai musulunta ya ci gaba da harkar shi ci gaba da maguzanci shi sai shekarar da aka yi uhud ma'ana shekara ta uku kenan da za a je yakin uhud sai ya fito a lokacin wahina ibn wa aslama hina ibn ya musulunta ranar Uhud wa qatala ya shiga cikin sojoji aka yi fada da shi aka yi yaƙi, wa fa da qabla an yasila lillahi sajada a kashe shi ba tare da yayi raka'a ko kwaye a duniya fa ukhbira anhu annabi sallallahu alaihi wasallam ya kabe manzo Allah labarin cewa ya manzo Allah wani fa ya musulunta kuma ya shigo cikin fadan nan an yi da shi kuma an kashe shi fa qala sai manzo Allah yace amila qalilan wa ujra kathira zalla ya yi aiki ɗan kankai ya samu lada mai yawa a wurin da ya mutu da a ranar ya mutu amma ko mutuwar shahada a gwamnan ma falala ce kuma Allah ya ajiye ita duk da yi aikin da sauran mutanen garin suka kai su sun shekara uku suna musulunci shi kuma ya yi awa uku kawai amma ya samu shahada Allah ya kara masa yadda asalin isar al-imam bukhari ya fi shi a cikin kitabul jihad da muslim a cikin kitabul imara aka da Imam a cikin musnadinsa daga sahabi Bara'u dan Abi Allah ya kara masa yadda aka yi ce an zo da manzo Allah sallallahu alaihi da wani mutum yayi ina ya rafa fuskar sa da karfe a cikin da Uhud ah, ah, ah, aka aka tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka zo da shi kafin a kashe shi a yace yace ya manzo Allah zan iya shiga fadan nan ko dole sai na musulunta lokacin da ya yi shirin yaki da ji an kawo farmaki ya ji kuma cewa a lokacin su ubai dan salu sun taɗe wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun sa mishi rauni a cikin danasa shi kuma kawai sai fito da shi ne kuma yace ya manzo Allah yi dan shiga yakin nan koko sai na musulunta manzo Allah ya ce mishi musulunta tukunna sannan ka shiga yakin yace to shikenan na musulunta sai kuma ya shiga yakin kuma shikenan kafin a kai karshe Allah ya kaddara ya daga cikin da aka shi Allah ya kara maka yadda Allah ya kara maka ni'ima to waɗannan bayanai nan jama'a zuwa wannan gabar bari mu dan dakata sai mu cika wancan alƙawarin da muka yi ga photocopy na an ba ɗan uwa ɗalibai na littafin yau a alamin zubala akwai jiki na biyu wanda muna so mu dan karanta a gurguje a cikinsa wato tarihin ubada ibn sufani ba a cewa ubada ba a shadda ubada ake cewa ubadatu bin sufani idan kana da shirin alamin nubala wannan na tagisin su shayabul arnaud shine tarjuma ta farko a mujallal da ka bude ita ce tarjuma ta farko gashi malam zahabi yake cewa ubadatu bin salih sai buga ainun wato yana daga cikin rijalul jama'a bukhari muslim abu dawud tirmidhi nasa'i da ibnu majah sannan a ƙasa ya ambaci wuraren da zaka yi samun tarihinsa. wanda daga ciki akwai littafin tabaqatu ibn sa'd akwai littafin tabaqatu khalifa akwai at-tarikh al-kabir na imam al-bukhari akwai al maari akwai tarikh al-fasawi na yaqub al-fasawi akwai littafin ad-dar wa ta'dil na ibn abi hatim akwai al-musaddarak eh, da sauransu al-istiab tarikh al-islam usul ghaba ta'dib al-kamal khulasa ga sunan da dama eh, zahabi yake cewa عبادة بن الثالث ابن قيس ابن أسرم ابن سير ابن ثعلبة بن غنم بن عوف بن عمرو بن عوف من الخزرج wannan ita ce na saba shi yana cikewa zuwa ga khazar malam ya al-imam al babban limami abu koyi abul al-ansari baban walid mutumin garin madina ahadun nuqaba'i laylatul ɗaya daga cikin wakilai morikoci a ranar akawa wamin a yanar bagari ɗaya daga cikin mashahuran sahabbai da suka je badar sakana baitan makar ya raya ƙasar falastinu a can mayar haddasa an hu abu umamatar bayi wa anas ibn malik wa abu muslim al-khawlani az-zahi wa zubair ibn wa junadatu bin abi umayya وعبد الرحمن بن عسيلة به ومحمود بن الربيع وأبو إدريس الخولاني وأبو الأشأس الصنعاني وابنه الوليد بن عبادة وأبو سلمة بن عبد الرحمن وخالد بن معدان ولم يلحقاه فهو مرسل وابن زوجته أبو أبي وكثير بن مرة وهبطان بن عبد الله الرقاشي وآخرون ونسى لك سيدي سابه من يتعلم daga شيء أصيب sahabi abu umamata albahi wato abin da kenan sudai ibn ijlan ibn wahab ya shahara da da sunan alkunyarsa abu umama amma sunan shi sudai bisfar sudai bin ijlan ibn wahab wanda ya rasu a shekara ta 81 bayan girman Allah sallallahu alaihi wasallam abu umama na da hadisi a dukkanin kutubus sitta sai kuma Anas dan Malik wannan babban yaron gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya sa shekara da 104 ko kuma da goma da ta sabani Anas dan Malik sananne ne sai kuma Abu Muslim al-Khawlani wato Abdullahi ibn Saud kenan az-Zahid kamar yadda ambata anan yana da hadisiya a cikin Muslim da al-Arba'a ana danganta shi zuwa ga Khawlan wanda sunan wata kabila ne daga cikin Larabawa da suka zo na kasar Sham akwai mutane da dama masu wannan nisba kakan shi yana da yana da sahabbantaka sahabi ne ya rasu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi abu muslim ya musulunta ne a zamanin a zamanin sirna muawiya dan abu sufyan sai kuma jubairu bin nufayr al-hadrami wanda ya rasu shekara 75 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma daga cikin rijalul rijalul muslim wal arba'a sai kuma junadat ibn abi umayyah al-azdi wanda akwai sabani akan sahabi ne ko ba sahabi bane amma dai yana daga cikin rijalul jama'a shi ma ya rasu ke tamanin 80 bayan girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da Abdurrahman dan Usaida Abdurrahman dan Usaida as-sana bihi wanda ya daga cikin ah, mukhadramai mukhadram ne ya zo Madina kwana biyar bayan rasu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo Madina aka ce mishi ai Allah ya rasu cikin makon yana da hadisai shi ma a cikin dukkanin kutubu sita da kuma Mahmud bin Rabi' wanda ya daga cikin yara ɗan mitsilaye suka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Mahmud bin Rabi' yana da ruqya a ga yana hadisi a cikin Bukhari Mahmud ya rasu shekara tara. bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin rijalul jama'a wa Abu Idris al-Khawlani wanda ya rasu ka ta tamanin an ba da labarin cewa an haife shi ne ranar yakin hunain shi abu jisar haulani akwai ash'as as-sana'ani shirahadin ibn ada kenan shi ma yana daga cikin zalim muslim ne wal arba'a sai kuma ɗansa ɗan gidan Uba da shi ne ubada cikin wato wani gidan ubada da abu salama ta ɗan abdurrahman babban malamin nan ɗan gidan abdurrahman ɗan awu shi ma ya yi ruwaya daga gurinsa da shi da khalid ibn ma'adan khalid ya rasu shekara ta ɗari da hudu bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya daga cikin jarin jama'a sai ma da yi maza yake cewa walam yarhaq walam yarhaqahu da Abdurrahman da Abu Salama ta dan Abdurrahman da Khalid ibn Ma'adan waɗannan biyu ba su gamu da da shi ba ta haka hadisin su daga gare shi akwai inqita'i fa huwa mursal wa ibn zawjati sai kuma ɗan gidan matarsa agolarsa kenan shine abu ubayy Mata ta ce umu haram bintu Milha, wannan mata da manzo Allah yake zuwa gidanta har ya bacci rana kisa na cikin bukhari wata rana ya bacci ta yana dariya ta tambaye shi yace Allah ya nuna mini wasu jama'a za su hau kogi daga cikin tawaga al'ummata su je su kai musulunci kasa kaza kasar ruma yace waɗannan dukkaninsu yan aljanna ya sake kwanciya ya sake bata labari ta ce ya manzo Allah addu'a Allah ya sana a cikin su yace Allah ya sake a cikin su daga cikin sabai da suka je kuma ta ma mutu a baitul maqdis ummu ummu harani bint milhan to tayi wani aure kafin shi tayi fada min suna abu ubayyin shi ma ya riwaya daga wannan mutum kuwarsa al-imam abu dawuda da ibnu majah da rawi shi sai kuma kasir ibn burra الحضرمي في تفسير رجال الأربعة في حصان ابن عبد الله الرقاشي في تفسير رجال الأربعة شما ده مسلمة وآخر من ده قال ابن إسحاق في تسمية من شهد العقبة الأولى ابن إسحاق يا أبو سونا يوم وند سكجي عقبة تفرقوا يشي أقوي أبالة بن الثاني وشهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر لي يا شيخ أن الله أبالة بشيء أقوي malam zahabi yake cewa muhammad ibn sabiqin qala haddathana hashraj ibn nuba ibn nubata an musa ibn abdullah ibn muhammad ibn ibrahim at-taymi sami aba kilabata yaqulu abu kilaba yake haddathani as-suna bi anna ubadah ibn sabiq haddathahu qala ubadah yake khalawtu bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa qultu watarana na kede da manzon Allah sai ce ayyu ashabika ahabbu ilayka ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani ka fito a cikin sahabbanka ka faɗa mini shi hatta uhibbu dan ni ma an kaulace shi qala sai manzo Allah yake aktum alayya hayati zan faɗa ma amma ka koyi aktum alayya kar ka faɗa wa kowa ni ina rayu abubakar ne siddiq thumma umaru thumma ali na fi san abubakar sannan umar sannan ali thumma sakata manzo Allah yake fa qultu thumma man ya rasulullah sai nace inji ubada sai kuma wani ya manzo Allah qala man asa an yakuna illa zubair to sai kuma wani in ba zubair ba wa talaha wa sa'ad wa abu ubaida wa mu'adh wa abu talaha wa abu ayyuba wa anta ya ubada Abu بن wa وأبو الدرداء wa مسعود وابن wa وابن عفان ثم هؤلاء الرهق من الموالي من ذا الله يدفع فوالي sai kuma wani sai wani sai wani sai kuma kai sai wani sai wani sai wani ita sai kuma waɗannan bararrun bayi Salmanu, wa Suhaib wa Bilalu, wa Ammaru. wannan riwaya al'imamu imam Abubakar ibn Abi Dawuda shine ya tsale shi a cikin kitabul Masahih da isnadi hasanun lakinnahu mursal eh, haka haka malaman hadisi suka faɗa kuma suka ba da labarin cewa amin isnadi isnadi ne ba wai mursal ba kawai amin isnadi ne ba iki shi wannan daga saboda raunin wani mutum mai suna Musa bin Muhammad ibn Ibrahim al-Taymi da yake a cikin isnadin Musa ibn Muhammad ibn Ibrahim al-Taymi yaya dan Ma'inu da Ahmad dan Hanbali da Abu Dawuda da Abu Hatim da Abu Zur'a da Darqutni ka suka ce mai rauni bukhari kuma yake inda hu manaki wallahu a'lam قال محمد بن كعب الغربي جمع القرآن في زمن النبي Sallallahu alaihi عليه وسلم خمسة من الأنصار akwai mutane biyar cikin ansaru waɗanda suka haddace ƙur'ani cif manzo Allah yana raye mu'adh wa ubadatu wa ubayy wa abu ayyuba wa abu darda ya da safa waɗannan mutane guda biyu mu'azu dan jabal barka dan sani ubayy dan ka'ab abu ayyub al ansari abu darda falamma kana umar yayin halifancin umar ka kataba yazid ibn abi sufyan Yazidu gwamnan sha kafin muawiya wanda yayin muawiya ne radiyallahu anhuma wa an abihima sai ya rubuta saƙo zuwa ga halifa cewa inna ahli sham kathir mutanen sham suna da yawa wa qad ihtaju ila man yu'allimuhum alqur'ana wa yufaqihuhum suna da buƙatan wanda zai koya musu qur'ani ya koya musu addini fa qala sai ce a inni bi salatatin ku taimaka mini da malamai uku fa qalu sai aka ce hadha shaykhun kabiru sai abi ayuba abu ayuba dai ya tsufa wa hadha saqimun li ubayy ubayy ko da lafiya fa kharaja salatu ila shari sai sauran guda uku suka fita mu'azu da ubada da abu darda fa qala yace ibda'u bil ilm ku fara da koyar da mutane a kasashen fa in rabitum minhu idan kuka ji daɗin harka da su fa yakhruju wahidun ila dimashqa wa akharu ila filistin sai sai kuma dimashq sai kuma filistin ku takarkar da mutane to wannan shine riwayar da dan gidan Abu Dawud ya yi a cikin kitabul masahih da isnadi hasan sai kuma akwai tsari sannan akwai riwaya da cikin sahih bukhari wadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Anas kai ya bada labari cewa a zamanin manzo Allah mutane hudu ne suka hada Qur'ani cikin ansaru daga ciki aka babu sunan shi ubaraka sauran guda hudun can ma'ana Mu'azu da Ubayy da Abu Ayyuba da Abu Darda Mu'azu dan Jabal Ali da Mu'azu dan Jabal da Ubayy da Zaid dan Salim da Abu Zaid abu zaidin wannan wani ɗaya daga cikin babbanin anas dan to kaga akwai biyun can ubayyu dan ka'ab da mu'azu dan jabal sauran kuma ba waɗannan bane wallahu ta'ala sai malam yace ah, bukku ibn sinan an an ishaq ibn qabisa ibn bu'ayd an abihi anna ubadata ankara ala muawiya ta to lokacin da ya zaman sham sun ta samun takun saka da muawiya ah, musamman saboda ah, ya zauna shi mutumin madina ne bai saba da irin harkoki na siyasa ba da sauransu su kuma san yan siyasa ne ana abubuwa waɗanda dole yan siyasa ba ka raba su da su kutun gwila da rigingimu da abubuwa da yadda ka san yan siyasa to sai zama yana gani baya kyale ba shine anna ubadata ankara ala muawiya kira muawiya ya yanke hukunci sai ubadata ke san ba haka ba fa qala sai ce la usaki nuka bi ardi ce ba za ka zauna a nan garin ba fara halaye da madina shi kenan sai tashi kuma madina tun zamanin umar ne wannan fa qala lahu umar shi umar yace mishi ma aqadamaka ne ya dawo da kai fa akhbarahu sayyid muawiya yace kaji kaje da muka yi da gwamna muawiya fa qala lahu sai umar yace mishi irhal ila makalika kuma inda ka fito fa qabbaha allahu ardan lasta fiha wa amsalika allah ya tsinyo garin da babu mutum irin ka fala imrata lahu alayka daga yau na cire ka a kasar shugabanci baka kasar shugabanci ma'auya kana independent <laughs> kar ku samu matsala da shigo wannan ya tabbata jama'a sai kuma yace ibn abi uwaisin yace an abi an alwali ibn dauda ibn muhammad ibn ubarak ibn samit an ibn ammihi ubarak ibn alwali qala kana ubarak ibn samit abu hawiya wata rana ubarak yana zaune tare da muawiya fa azana yawman shi wata ranar sai ya je ya nemi izini ya shiga inda ma'auye faƙama khatibun a cikin fadan sai wani san kiraye ya niɗi yamdahu ma'auya yana ta yabo wani mawaƙi kenan ko wani mai yabo irin da yadda suke mayan siyasa yana ta ziga mu'awiya yana ta ziga mu'awiya wa yusmi alayhi yana ta yaban shi fa qama ubadatu bi turabin fi yadi sai ubada yake bi kasa a hannunsa fa hashahu fi famil khatib sai watsa ne a baki ya aiki da hadisin ke kenan ko da aka kin kun ga masu yi mutane ziga san kira ko maruki ka watsa mashi ka a baki musamman yana faɗa abin da ba gaskiya ba kamar yadda masu sharhi nawawi suka faɗa sai watsa mai kasa a baki faga duba muawiya sai muawiya ya fushi sai me kuma ka wani irin shi mutunci ne wannan ana mana jawabi kan zo ka فقال له عبادة عبادة يقول إنك لم تكن معنا حين بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعقبة كيف معاوية سرارة كيف تابع مسلمتك baka na a akaba sa'ad da muka manzo Allah baya sai ba labarin wancan mu baya da muka jira baka nan a wajen al-sami wa ta'ati fi shadina wa makrahina wa maksalina muka tira manzo Allah biyayya a cikin nishadin muna so ba ma cikin kasala ko cikin wa asaratan alai da kuma cewa koda ana mana san kai wa Allah nunazi al'amra ahlahu da kuma cewa ba za mu jayayya da masu shugabanci ba wa an naqumu bil haqqi haythu kuma cewa za mu tsaya akan gaskiya a ko ina ne la nakhafu billahi wa masalai ba ma jin tsoron zargi ne zargi wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah kuma da muka mishi wannan mubaya shine yake idza ra'aytumul maddahina fahsu fi afwahihim turaba idan kun ga masu yin san kira maroki watsa musu kasa a bari wannan hadisi ne sahihi al-imamu ahmad ya fitar da shi haka akwai riwaya a cikin bukhari muslim shi fitar da cikakken riwaya haka da sai nawa yake cewa sharhin magana shine idan suna faɗan abin da ba gaskiya ba sannan wasu malamai su a ta'awili cewa abinda yake nufi da kuwa tsamu ƙasa kasa ba wai ƙasa haka ba a kanku ba su komai ma'ana kun hana ta arziki kenan wannan tawili ne kawai ina fata mun gane wannan wallahu a'lam يحيى القطان حدثنا ثور بن يزيد قال حدثنا مالك مالك بن شرحبيل آه قال قال عباد عباد بن الثاني الا تروني لا اقوم الا ركلا ولا اكل الا ملوك يعني لين وسخر لين بينا وسخر yake ba ku gani na ba ku gani na na kasance ba na cin komai illa rizdan sai an kwada shi wato ba na cin abu mai karfi sai abu wanda yake an rage mashi ƙarfin shi duk wani abinci wanda yake nasu yana da abin da yake nufi shi kamar da kisa ta nuna gashi ne yake cewa wa qad mata sahibi منذ zamani ya ali zakar ya samu matsala ne sai zama ya waye gari bai da ƙarfi irin na maza na kasuwa da yamma amma ta shi suka wadda suka bashi da sai zama duk wani abu da ya san idan ya ci suna da abin nan yana da wani medicinal value da zai iya mai da shi yana da ƙwazon kasuwa da yamma to yana gudun shi Ya ce ya hankula kawai gaba ɗaya Ya ce wa ma ya an ni anni mura'atu za ta la Ya ce kuma duk da nake a yanzu na zama ba ni da ƙarfin mazakuta ba na iya tsayawa da mace da gari ta ita ba na yin hakan sai ai ba namiji bane ba komai irin yadda ake dan da ke ya dinga shiga cikin mata a fada ko sai ba na yin haka yace wa inna li ma tasallu alayhi shams ko da za a ban duniyar nan makhafata an yi ake shaytanu ko shi ina jin tsoron kada na dauki na saki jiki ai ba ni da lafiya na keɓe da wata mata shaidan ya zo ya motsa zakari زي يا أبو بكر إن الشيطان يدري من آدم ما جرى الدنيا على أنه لا سمع له ولا بصر ولا بصر يتفق بيتفاق شيء أذكر مبايا جي مبايا جي أما شيء إلا إزوا يقول والله شيء ما لا يتي آه، آه، إسماعيل بن عياش إسماعيل بن عياش عن ابن آه قصيم حدثنا إسماعيل بن عبيد, عبيد بن رفاعة قال كتب معاوية إلى عثمان معاوية تنزامن عثمان معاوية يريد تكعالى يوغى حليفة دقى شام سوى أن عبادة بن الثالث قد أفسد علي أهل الشام قد أفسد علي الشام وعالم gaskiya fa ya halifa ubar dan sami ya rikita mu jama'a ya hana mutane su mana biyayya fa imma anta kufahu ilaika ko dai ka ɗauko shi ka dawo da shi amin ka hana shi wa in ma an na bainahu bai na sha. ko kuma a raba shi da ƙasar sha. ni ba zan iya da shi ba faka taba ilayhi sai aka rubuta wa ko an arrahil ubadata hatta tarji'ahu ila darihi bil madina cewa ka haɗo shi da ƴan rakiya su dawo da shi madina qala fa dakhala ala usman da yazo madina sai shi rubu usman falam yafja'ahu illa wa huwa ma'ahu tijari kawai ya san sammatse shi shiga cikin gida faltafata ilayhi fa qala ya ubadatu malaka malana walaka yace mishi haba ubada wai me ya faru ne fa qama ubadatu bayna zaharani nas sai ni ke cikin mutane fa qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu naji manzon Allah yana cewa sayyidi umurakum ba'di rijalu ta'rifuna ma ya'rifunakum ma tunfiruna wa yunkiruna alaikum ma ta'rifu kace naji manzon Allah yana fadin cewa za a yi wasu shugabanni a bayan a bayana yu'rifunakum ma tunkiruna za su dinga yin abin da za ku kyamata wa yunkiruna alaikum ma ta'rifuna za kuma ku ga mamaki abin da kuka sani shi ko ba ka so za su san da gaskiya kuma da ta kariya san da ya kuma ta gaskiya fara ta'ata liman aka babu biyayya akan zaben Allah wala ta billu irabbi kar ku bace daga tafarkin addinin wannan riwaya isnadin ta da ishi ne saboda raunin wannan mutum ne suna Ismail ibn Ayyash ta riwayar da ba daga mutanen garin su ba al-Imam Ahmad ne ya fitar da ita a cikin musaddarar a cikin musulunsa ta wannan isnadi ya haibu duk da yake akwai akwai riwaya ta inganta wanda a shekul albani ya inganta ta saboda lafazin sayari umuri ku ba'ad wannan al-imamu ah, abdullahi dan gidan imamu awali ya kai ta cikin zawai musnad a shekul albani ta kai da cikin as-sahiha lamba ta 1353 eh, malam yake sulai يحيى بن سليم عن ابن حسين عن اسماعيل بن عبيد بن رفاعه عن ابي ان عمره بن سالم مرت عليه كبارته wata waƙiya da ta faru shine wata rana sai aka wuce da kifaratun kama ka ce keken doki ko keken shanu ko na raƙu wato amalan wanda ta wanda dabba ke sha ko hudu shanu yana sha ta hamilu alhamra kawai an yi lodin jiya za a kai kasuwa a garin musulmai faƙala ma haji ya ce ne kuma wannan a zaitun ya ce mai ne ya ga galluwa da sulaye ba ladan aka ce wannan ko dai mai ne ƙila la aka ce ba mai bane bal khamrun yuba'u li fulani aka ce ai giya ce kuma ta wani wannan shine muawiya kuma dai tabbata ce ai giya ce kuma halifa ne ya ansa daga gun yahudu a matsayin dukiya ta jizya za kuma a je a cikin masu sha a sa kuna a cikin a cikin baitul mali sarakuna ba ruwan su ba da ba shi ba auya radiyallahu anhu shine sarki na farko sarki daga kan shi ne aka samu canza al'amarin tsarin mulki Allah ya gafarta mishi da kan kana kan tarihi zaka ji irin wannan da yawa irin wannan abin da ya sabawa abin da kulafa da suke akai wannan ba za ka iya dinayin ba bambancin ba kawai mu Alusunna da yan shi'a ba ma ɗaukar wannan matsayin dalilin zagi amma mun san kuskure ina fata mun gane wannan amma su suna neman irin wannan ba aibata shi su ne mai albarka su ce kaza su ce kaza mu kuwa baya cikin addinin mu zagin ma mutum gama gari laysa al-mu'min bi ta'at wala al-la'an wala al-fahish wala al-badi sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufr muna yake da waɗannan ka'idoji da haka ba za mu dinga tsinewa kowa ba sai mu ce Allah ya gafarta mishi Allah ya sa ya zama mishi kafara Allah Allah ya kafar Allah ya ta mishi zuban shi malam yace sai aka ce mishi bal khamrun yubahu li fulani fa akhadha shafaratan min as-suq nan da nan sai ne muka a kasuwa kawai da sai muka bai kuma gida ba katotuwa haka fa qama ilaiha sai ya yi akan tulunan nan ya dinga saka musu yana huda yana fasar ya zama dan hizba kenan ko <laughs> falam yadri falam yadar fiha falam illa baqara bai ba wani su zuba sai ya fasa shi wa abu huraira iz zaka bishani lokacin abu huraira yana kafa sha fa arsala fulanu ila abi huraira sai wani din nan ya aika wa abu huraira cewa fa qala ala tumtik anna akhafa ubada dan uwanka fa ya tafi ne mu da Allah ka taimaka mana mara ya hana ya hana sai ce amma bil gadawa ta gari in ya waye fa yabu ila suki yufsidu ala ahli zimmati matajirum sai je kasuwa ya taba kafiran amana banna ba mu ya banna ba kafire ya banna wa amma bil ashi idan yamma kuma yi fa yaqudu fil masjid sai zo na a masallaci laysa lahu amadu illa shatamu arabina wa aidan yi da aiki a masallaci ba wa sai ta tsagin yana tura mana alfi <laughs> Allahu akbar haka duniya take da ba kullum ba ka rasa mutane yan tajibe yan a fasa kowa ya rasa ba ka rasa mutane jajirtattu ba ka rasa masu haƙuri ba ka rasa masu hangen nesa haka Allah yake kowane zamani yana saka kowaɗanne irin mutane kowaɗanne cikin zamani ya kusa sai ka ci kamar yanzu ake abu a wasu wurare ko wani garuruwa ko wani zamani shikenan qala qala mai riwaya ce cewa fa atahu abu huraira sai abu huraira ya same shi fa qala ya ubada malaka wa muawiya kaji ya bayyana ne sai hada ka da muawiya zarbu karbu da shi wa ma kummida ka bar shi bala'in da ke dauko kan shi ma ishi ka bar shi da Allah shi fa qala lam ma'ana kai abu huraira kai ma baka nan fa in baya ana ala sami wa qa'a da kai akai aka ba? والأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وألا تأخذنا في الحج لومة لعين فسكت أبو هريرة أبو هريرة يشوف وكتب فلان إلى عثمان سيواني يرمي تقول أبو عثمان إن عبادة قد أفسد علي الشر الوليد بن مسلم قال حدثنا عثمان بن ابي العاتكة ان عبادة بن الثالث مر بقرية زمر فامر غلامه ان يقطع له سواكا من سفسات على نهر برد وترانا sun wuce ta wani gari mai suna zummar sai ya ce ma wani yaransa bawansa sauka ka tsinko mini watin itace na yi asuwaki a wata bishiya ta safsaf shine abin nan bishiyar willow a bakin wani kogi fa magali ya fara da yake dinkowa kun makara da sai kuma uba da yake irji kai dawo na fasa inda innahu illam kun bi thamani wannan itam idan na kalle shi ba da na biya kudin sa ba fa innahu yayi ba zai zo ya bushe fa ya udu hadaban bi thamani ranar kiyama ya zama mun huta wadda ta dukiya ta itacen ki kawai dai ya sa da za a mushi mishi a bishiyar mutane sai ya fasa ya ga cewa bai kamata da halarta mishi ba wannan tsaba yakin takarar tsami wa har abi ya kuma bin mujahidin an ubaraka bin salih an ubaraka bin walid bin ubara an abi kala kana ubadak rajulan walan jasiman jalilan dogon mutum ne fanke kyakkyawa mata bin ramla ya rasu a garin ramla sanata arba'in wa talatina shekara ta talatin da hudu bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa huwa nai sunaini wa saba'ina sana lokacin shekara shi saba'in da biyu قال ابن سعد وسمعت من يقول انه بقي حتى توفي زمن ne في mu'awiya يا رسول زمن معاويه وقال wa jama'a mata sanata arba'in سنه 34 وقال الزمرة آه، الرجائي ابن أبي سلمة قال قبر أبادة ببيت المقدس قبر سينا أسفل سئين وقال الحيثم بن عدي مات سنة 45 رضي الله عنه ذهب يدي قلت ساق له بقي في مسنده مئة وواحدا وثمانين حديث بقي بن مخرج الأندلس wanda yake da littafin da kowanne yawa إذا كان ba a san inda yake ba ya fi da imam ahmad yawa ya fi dukkanin littattafai yawa to ya kawo hadisan wannan malami guda ɗaya. wala hufin bukhari wa muslim sitta yana da hadisai guda shida da bukhari da muslim suka haɗa kan su wa bukhari hadisai bukhari ya karanta da guda biyu wa muslim hadisai muslim ya karanta da guda biyu da jama'a kun ji wannan kenan a take ta kwarai game da tarihi wannan bawan Allah ubaraka sai kuma na biyu shine a cikin mujalladi a cikin juz'i na farko na siru alamin nubala shafi na 145 gashi mus'ab ibn umayr mus'ab dan umayr wancan da aka ambata malam yake ibnu hashim ibnu abd manaf ibnu abd dar ibnu usay ibn kilab sun hada da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a nasaba as-sayyid ash-shahid as-sabiq wannan babban mutum sayyidina daga cikin shahidai daga cikin na gaba gaba a cikin musulunci al-badri al-qurashi al babbar dare ya je yakin badar ba quraishi ne kuma dan kabilar banu abdidda qala al-bara ibn adil awwalu man qadima alaina min al-muhajirin mus'ab ibn umayr farkon wanda ya zo madina shine mus'ab dan umayr fa qulna lahu muka ce mishi ma fa'ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ina labarin manzon Allah fa qala huwa makanu yana nan da kuka bar wa ashabuhu ala akan sabai kuma suna bayana sun kamo hanya thumma atana ba'dahu amru bin ummi maktume akhu bani ama sannan makawan nan Amur dan gidan ummu maktun shi kuma yazo wa zakara al-haditha kamar da cikin bukhari kitab manaqib al-afsar malam ya cigaba da cewa al-a'mash an abi wa'il an khabbab qala hajarna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam khabbab dan arak wannan sahabi shahararre khabbab ibn al-arak ibn jandara ibn sa'ad bin tamimi wanda shi ma badari ne ya rasu shekara 37 bayan hijira ya daga cikin ashabu sita yace hajarna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wa nahnu nabtaji wajh Allah mun yi kaura tare da manzon Allah muna neman yarda Allah fawqa ajruna ala Allah Allah ya ya aishi aiki fa minna man mada bisabi akwai wanda suka wuce da wurwuri lam ya'kul min ajrihi shay'an wanda ba su komai ba na musulunci su a duniya kan ba su komai ba minhum mus'ab ibn umayr daga cikin akwai mus'ab ukila yawm uhud an kashe mus'ab ranar uhud walam yakiduk illa namirat ibar kuma ba sai wani mayafi kunna idza zaqayna ra'atahu badat rijlahu in aka rufe kansa sai kafa ta fito wa idza zaqayna rijlahu badat badara asu in aka rufe kafa sai kai فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما الله يكي فطور أسه كل في مسكنسا واجعلوا على رجليه من الأبخ وسنية إذا تنشيش أدكين قفت ومنا من أي أنت له ثمرته فهو فهو يهذبها yake daga cikin kuma akwai wanda a wato ladan shi ya nuna ƴaƴan itatuwansa sun nuna sun nuna wa huwa yuhadibuha yana ta flogging yana ta tsara wato wanda suka tsaye a duniya sa cikin ladan su sun samu rabon duniya wancan kuma bai samu ba wannan riwaya Imam Ahmad ya sani ta da Bukhari da Muslim da sauran malamai riwaya ce tabbatacciya Shu'ba an Sa'ad ibn Ibrahim sami'a abahu yaqulu uti Abdurrahman ibn Auf bin Ba'al faja'ala yabki Abdurrahman dan Auf babban miliyoniya cikin sahabbai yayi azumi irin azumin nan na masu kuɗi haka an yi azumi za a sha ruwa sai aka zo mishi aka jera abinci da kasan masu kuɗi suna bude baki abinci ya fi kala kaza to dai bugi ci abincin nan fada ala yabi kawai sai sa kuka faƙala ya ce kutila hamzatu falam ya bin malu fan fihi illa sauran an kashe hamza bai samu abin da za a yi mishi likafani ba illa sauran wahida sai riga guda ɗaya zani daya wa qutila mus'ab ibn umair fa lam yujad ma yukaffanu fili illa saban wahid haka na aka da abu ba a samu likafani ba sai zani guda daya laqad khashitu an yakuna ujilat lana tayyibatuna fi hadhihi dunya ke kai jama'a ina tsoron kai ya zama mu fa alherin da lahira ne aka ba mu a nan duniya wanda ala yake aka ce bai wannan gudu bakin ba aka buƙatar da wannan riwaya a cikin sahihinsa ابن إسحاق حدثني يزيد بن زياد عن القربي عمن سمع علي بن أبي طالب يقول wannan kaga daga ni isnadin akwai matsala daga wani wanda ya Ali kaga mu ba ne kira yana cewa inna husaqa li haid yahudiyyin bi milki kafi tamra Ibn ali ya je gona wani bai hude yayi aiki na ban ruwa an bashi da dino cikin tafin hannu kawai qala fajitul masjida sai na zo masallaci da wannan nan da bai na naira hamsin ba watsala arena mus'abu mus'abu bin umair sai ga musabu ya zo fi burdatin lahu a cikin wani mayafinsa marquqa bi farwa wanda ya yage an mishi faci da fatar akuya ne gashi a cikinta shine farwa wa kana kamar an yage jikin buzuwa ka an an face rigar sai ce wa kana an ama gulamin bi makkata wa arfaha sanda ake makka ya fi kowane yaro cikin matasan makka zama ɗan kwalita mai arziki da wadata saboda iyayen shi kadirai uwarsa da uwansa masu kuɗi ne masu wadata manyan mutane da aka ɗan kwalita ne a makka yana yana ketare falamma ra'ahu rasulullahi sallallahu alaihi wa zakara ma na fihi minan da manzo Allah ya ga Mus'ab ya tuna irin jin daɗin da Mus'ab yake da a makka wara'a halahu allati huwa alaiha manzo Allah ya kuma yanzu yadda ya zama ya zama almajiri abin tausayi fa zarafat aynahu alaihi sai manzo Allah ya sa kuka kuma kala yake antumul yawma khairu am idha hudiya ala ahadikum bi dafnatin min khubzin wa lahna kuna ganin a yau za ku fi samun alheri cikin talauci nan da wahala da bala'i ko kuwa nan gaba idan kuka samu wadata da arziki ana kawo ɗayanku abinci a cikin kwano da nama an yi mishi haɗi mai kyau wani kuka fi so talauci da wahala da imani ko ko tsabara gen daɗin jin na duniya faƙunna sai muka ce na hannu yau mai ilil khairu a ya manzo Allah aka san wadata yi alhamdulillah kuma zai fi sha'ani zai fi kyau nufal mu'una za mu zama ma cikin bukata wani safarar gudun ibada sai zama kawai ibada mutum ba ku kuwa yake tunani ba in ya samu wadata zai yi kaza zai yi kaza na alheri manzo Allah ya ce mal faqru afsha alai ya ku al'umma ta ban ji muku tsoron talauci amma na tsoron Allah ya ba ku duniya ne sai ku dinga fitina a kanta yarzu'u ba'd yarzu'u ba'dukum menene yafur ba'dukum ba'dan wa yadru ba'dukum riqab ba'd wani ce wani kafiri ne wani fasiki ne wani yayi ridda wani ba ahli sunna bane wani batacce ne wani ba kaza bane wani ma ya mayar irin wannan raddin har kuma a kai ga fada da kisa kamar yadda ya faru da su kansu sahabbai in ko kaga sahabbai ba su kira musu ba wanda ya kira ba wanda ya kira kai dai ka fatan Allah ya saka cika da imani kawai malam yake sai aka ce annabi ya ce ah, fa qala bal antum al yawma khairum minkum yawma idin annabi ya ce sab kun ga wannan talaucin da wannan yunwan ya fi muku alheri ne da waccan wadatar duk da ke riwaya tana da isnadi wanda yake da matsala tirmidhi ya fitar da ita amma ta da shawahidi haka hakim ma ya fitar ibnu ishaqa yake haddathani salih ibn kaitana an sa'ad ibn malik daga sa'ad ibn malik abu sa'id al-khudri kenan wannan kala abu sa'id al-khudri wannan babban sahabi daga cikin malamai wanda ya rasu kata 74 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake kala kunna qabla al-hijrati yusibuna zalaful aish mun kasance kafin hijira muna fama da zalaf aka ce da ba da fata shi ne kunci da bala'i da yunwa zalaful aishi wa shiddatu da tsanani fala nasbiru alaihi ba ma iya hakuri fa ma huwa illa an hajarna da muka hijira fa asabana juu wa shiddatu muka shiga yunwa da talauci da bala'i fastad la'ana bihima muka saba ma kawai har muka zama mun zama muna iya indore wa qawaina alaihi muka jure kawai shi ne za ka ji abu rana cewa wani su mafi iya ya saka dutse ya danna cikinsa saboda kasa ke dinga kuka ya dinga birgima a kasa fa amma mus'ab ibn umayr fa innahu kana atrafa da bi makka yace kaga dai mus'ab a makka ya fi kowane yaro wadata baina abawai tsakanin iyayensa guda biyu fi ma na ya fi kowa wadata falamma asabahu ma asaba da muka shiga cikin wannan bala'i na yunwa da talauci lam yakwa ala zalika sai ka ta dura wannan bala'i wala qadra aiki yake na ganshi wa inna jirdahu la yataqayyab fatar jikinsa tana karewa an daga jikin ta qayura jildil hayya kamar da ka san macijiya tana taba in ka san almajiri wanda cikin yunwa da bala'i za ka ga in yi da da fiye kanta sai go tana barewa da kanta saboda ina ya zo kudin wanka ko kudin sabulu na wanka ko wanki da kwarkwata da fuci-fuci da komai a jikinsa to haka musu abu ya zama cikin wannan bala'i karamci har jikin shi yana saba saboda yunwa da datti wala nadra aikihu yanqatu bihi fala yatu an yamshi sai na na sha ganin shi ma in ya nike zai iya tafiya saboda yunwa sai dai kuma ya zauna fa na arju lahu al-qisiyya sai mu je mu kawo mishi alƙisi shine kamar ka ce kawai left over dan kanzo ragowa abinda aka aka rage dan da gwadago sai a ji a samu shi abinda aka samu summa nahmiluhu ala awatikina a dan samu shi a baki kada ya cika kai ya suma ko sai kuma dauke shi a kafadan a mai da shi gida baya iyawa wala qad ra'aytuni marra yace wata rana ma na tuna cewa qumtu shi ma fa wannan abu ta yana cikin yunwa ne amma shi ya fi wancan cewa, saboda dama shi ɗan talaka ne shi ko wannan ɗan masu kuɗi ne a jibo ne ya kasa saba ya ce wala ƙadira aiki na gani marratan wata rana kumtu a bulu minan cikin dare na je ina fitsari fasani ta haka bauli sai an hijabi sai na ji wani abu ɗan dauri fitsarin yana tsartuwa akai yana tsiga kama akwai wani abu ɗan dauri falamar su biye sai na sa hannu na saka me a wajen fa idza qat'atun min jirgi ba'in. sai na duk wani yanki ne na omo fatar raƙumi wata ganda ce ta fatar raƙumi aka gasa sai wata kila ta faɗi ko iska ta jawo ta daga wani waje ne Allah ya kawo shi ta sai ji ta yake fa a kasuwa sai ya ɗauke ta fa gasantu jirgin na wanke ta hatta an amfa har na gyara ta zama mai kyau ta irin farin nan da masu gyaran fatar dabba su sun ma a harar kusurwa da jari yake na ƙara babba kata da wuta ya dafa ta ke sun maradattu ha na bi na dandaka ta fashakaktu ha fashakaktu min ta rafi shiƙaƙin na tsaga ta gida uku faƙawaitu da hasa rafi na kwana uku ina cinta ita nake din <laughs> ya ɗan jiwa sai ya ɗan ɓaddara ya tsotsa ya tsotsa kwana uku da ba sahabi ne ba wannan wannan yana baka labarin irin yunwa da suke gini wannan kuma ya tabbata ba kamar wancan ne da yake da rauni ba abin nan ibn hajar ya kawo shi a cikin sahaba cikin yin sahaba قال ابن إسحاق وقاتل مصعب ابن عمير دون رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قتل مصعب يا ياكي ya kare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har a kashe shi qatalahu ibnu qani'at al-laythi yadhunnuhu wa huwa yadhunnuhu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ibnu qari'atan laifi shine kashe mus'ab tsammanin shi manzon Allah ne shine yana ihu yana cewa ya kashe manzon Allah farga ila quraish fa qala qataltu muhammadan yace ya kashe manzon Allah shine sanadiyar yaduwan wannan rumo din a yakin Uhud cewa an kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam falamma qutila mus'ab a'ta rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al-liwa'a ali ibn abi talib ya kashe mus'ab sai manzon Allah ya bada wannan cuta. ta yaƙi uhudu ga ali dan abu talib wa rijalan min al-muslimina wa kaji tarihin abu dan umar jama'a da ta kwarai sahabi wanda bai ci moriyar ladan shi a duniya ba sam wata kila kenan ladan shi lahira zai zama abin nan ne full abun nan full dose saboda shi su komai a duniya ba ya yi mutu mutuwar shahada a yakin uhudu wajen kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya baro makka cikin wadata da arziki ya gudo kafin ya samu ya gudu kuwa ta kama shi ta shi ta sa shi tasari kamar ɓarawo shi ne ya samu ya dinga buke tasarin na a hankali a hankali kwana da kwanaki har ya ɓalla shi yana fito ya san manzala ta yasa manzala ta shi to kai ka kama hanyar madina kawai wannan shi ne sanadiyar ya zama shi ya fara isuwa madina ya zama kuma bai iso da komai ba sai wannan rigar ita ce rigar shi har zuwa shekarun Allah ya kara mashi rahama da ɗaukaka za mu saurara a nan sai Allah ya kai mu darasi na gaba sai mu tashi inda yake cewa wa kasra al-islam fil madinati subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum